بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu a cikin wannan ba littafi na wato sunan na tirmizi kuma cikin kitabul iman babu ma ja'a fi alamati almunafiq babin abin da ya zo na wato alamomi na munafiki Allah ya tsare mu da munafurci annifaq kalma ce ta larabci da take nufin ma'ana al-khuruj gane ko al-khuruj shine fita gane shine annifa. abin da yasa ake kiran munafiki munafiki saboda khurujuhu an ta'atillah yana fita daga biyayya ga Allah madaukakin sarki yana barin abin da yake wato hanya ce ta biyayya zuwa ga abin da yake hanya ne na saban Allah akwai alamomi waɗanda suke na fili ne da ake ganewa waɗanda suke na munafukai akwai kuma alamomi waɗanda suke na ɓoye ne wanda ba wanda ya san su kuma sai Allah domin shi munafurci ya kasu kashi biyu akwai annifaku amali akwai annifaku al akwai munafurci na aiki ma'ana mutum a cikin ayyukansa ya dinga aiki irin aiki na munafukai akwai kuma annifaqul i'tiqadi wanda munafiki ne wato asalin a cikin kudircewarsa wanda su ne irin munafikai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan ba wanda zai iya ma wani hukunci akan wane cewa munafiki ne munafirki wanda yake na kudircewa wannan sai Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki la yakhfa alaihi shay'un kuma shi ya sanar da annabinsa cewa wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum to da haka ba kowa ya san su ba sai Allah madaukakin sarki kuma Allah ya ce inda ya so ya bayyana su da ya bayyana su ya ce walau na sha'u la arainakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl Allah yana bayyana ma manzansa sallallahu alaihi wa sallama irin siffofinsu. su wanda daga ciki suna da zance wanda yake mai daɗi suna da daɗin zance a cikin maganganunsu wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhi duk sanda suka zo suka zo da zance wanda yake na daɗi wanda kai ba za ka ɗauka cewa waɗannan mutanen ba akan daidai suke ba to amma Allah madaukakin sarki yana sane da su to irin wannan munafurci na itikad ba mai hukunci akan shi sai Allah madaukakin sarki sai kuma manzansa da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wasu daga cikin to sai ya zama ba abin da ya rage illa hukunci da abin da yake na zahiri ne shine idan mutum yana da wasu siffofi suna kama da siffofi na munafiki matukar wannan sufofin suka taru akan bawa gaba ɗayansu to sukan kai shi ya auka zuwa ga munafurci ma har wanda yake na itikad to shi yasa malam ya kawo anan alamomi waɗanda suke na fili yace haddathana abu hafs amru ibn ali قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن كيس عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف wa idza tumina khan wannan hadisi ne wanda yake shahararre ya shahara daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ruwayar ta Abu Huraira yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alamomin munafiki wanda alama ce ta munafiki ta fili shine guda uku ne idza haddatha kadha duk lokacin da zai yi zance na wani abu ko zai bada wani labari yakan yi ƙarya kuma ƙarya alama ce ta munafikai sukan gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abu alhalin ba haka suke faɗa ba kamar yadda Allah ya siffanta su cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ko بما كانوا يكذبون kenan masu ƙarya ne saboda haka ƙarya mummunan siffa ce mummunan abu ne da ba a so mutum ya siffantu da shi. ƙarya ne mutum ya faɗi abin da yake ya san ba haka ba ne yana jirkita abin da yake na gaskiya ne ba mun san girman ƙarya Allah maɗaukakin sarki a cewa ala la'natullahi alal kadibin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya rataya la'anarsa akan wanda ya aikata wannan abin an san cewa wannan abin babban kadira to Allah ya rataye cewa duk wanda ya yi ƙarya la'anar Allah tana ga waɗanda suke masu ƙarya saboda haka idan haddatha kaza idan yayi zance sai yayi ƙarya bi ma'ana ya bada labarin abin da ba haka yake ba wa idan wa'ada akhlaf idan yayi alƙawari kuma sai ya saba Allah madaukakin sarki yayi umarni da cika alƙawari ya ce ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ku cika alƙawari to shi idan yayi alƙawari sai ya saba ana zai alƙawari akan wani abu ba zai cika wannan alƙawari ba munafikai sukan yi alƙawari shine alƙawarin su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai to amma kuma sai su saba wannan alƙawari wa idha atumina khana idan aka danka mishi amana Shi ne haƙƙin wani da zai shiga hannunsa da ya kamata shi an lamunce shi an amince masa maimakon ya mayar da wannan haƙƙi zuwa ga mai shi to kana sai ya yi ha'inci a cikin wannan ha'incin in ma dai ya danne wannan abin in ma kuma ya ɓoye shi in ma kuma ya canja wannan ya shiga cikin nau'i na ha'inci kuma siffa ce ta muminai tsare wato asalin amana wanda idan an amince musu kuma sukan kiyaye wannan amana tasu kuma daga cikin manyan masu wannan siffa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kaman yanda Khadija ta siffanta shi cewa ya kasance mai rike amana ne haka nan kuma hatta kafiran maka lokacin sun mishi shaida da cewa al-amin tun kafin zuwan musulunci domin yana tsare amana yana tsare gaskiya shi yasa da rukun amanarsa har wanda ba musulmi ba sukan bar amana a hannunsa lokacin da zai yi hijira ya bar aliyu dan abi talib radiyallahu anhu a bayansa ya karanta mishi duk abin da aka bashi na amanoni cewa to wannan amanoni ne kamar yadda su ga waɗanda suke masu shi duba duk da yake mutanen nan akwai waɗanda suka kishi suka cutar da shi amma bai nuna cewa ya ci amanar su ba saboda haka amana abu ne wanda yake mai girma duk wanda yake ha'inci cikin amana to wannan yana da siffa daga cikin siffofi ta munafurci Allah ya tsare قال هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر رضي الله عنهم قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه an أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعنى كنا أنت ما حديثي إرن ونلا ما أنسى وقال هذا حديث حصه وأبو سهيل اسمه هو أم مالك ابن أنس wannan babban imamu malik ne dan anas wasu huna fi ibnu malik ibnu abi amir al asbuhi al khawlani qala haddathana mahmud ibn ghailan qala haddathana ubaidullah ibn musa عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر wannan hadithin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wato sufofi guda hudu duk wanda suka tattaro a kansa gaba ɗayan waɗannan sufofin Allah ya tsare mu yace wannan munafiki ne wasu sun tafi a kan cewa munafikan nifakan i'tiqadi wanda yake irin wancan munafurci na baya Allah ya tsare mu wasu ma suka ce a ya tabbata me cikin munafikai ko da a ce bai kudirce ba idan kuma yana da siffa guda ɗaya daga cikin waɗannan siffofi ɗin to za a ce yana da siffa irin ta munafukai har sai ya barta ma'ana har sai ya dina ta shine man idza haddatha kaza in zai yi zance sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhla irin wancan in yayi alƙawari kuma ya saba so nawa ake saba alƙawari alƙawari kada a dauke shi abun wasa Allah ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawari domin alƙawari abin tambaya ne musamman yanzu irin zaka samu wasu ba su dauke shi da muhimmanci ba ayi yi alƙawari a ce misali lokaci kaza za a haɗu a yi abu kaza sai a jinkirta shi har an mai da shi wai lokaci ne na mutanen afirka afirkan time ake kiran shi wannan saba alƙawari ne mana ba a ganin cewa la ta haƙiranna saghiratan innal innal innal jibala min alhasa kar mutun ya karantar da laifi ya dinga ganin ai abu kaza ba komai bane idan ban zo lokaci kaza ba uh, saboda haka kar mutum ya ɗauka cewa wannan ƙaramin al'abu ne abu ne wanda yake mai girma sosai don haka lallai mu zamanto masu cika alƙawari domin ba haka ba za mu samu sufa irin ta munafukai wa idha wa'ada aflafa wa idha khasama fajar wannan hadisin ya zo da ziyada ya zo da ƙarin wata siffa da babu a cikin wancan shi yasa yace arba'un man kunna fi wanda idan aka yi husuma da shi ma'ana sai ya zamanto mara tsoron Allah ne ma'ana yana ganin gaskiya haka zai danne ta ya kita ya bijire ya nuna shi bai ma san da wannan ba zaka samu a cikin husuma mutum ne da bayi da tsoron Allah shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisab al aladdul mutum da zai yi rantsuwa da tsananin husuma wanda bai tsoron Allah a cikin ta wannan alama ce ta munafikai ku duba yadda suke jayayya in suka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suka yi ƙarya sai sun bayyana uzurinsu har sun samu mafita duk da yake Allah yana ba annabin shi labari Allah ya ce sai ya kulu lakal mukhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana abinda su taba dake nan ma'ana suna da husuma su taja wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bi da yawan su wanda zaka samu ma sun yi abin za su ce ai wallahi ba haka muka yi ba akwai wanda ya faɗi wasu munanan zantuttuka akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga baya zai na cewa wallahi shi ba abin da yake nufi ba da kuma har sai da Allah ya saukar da aya akan abin da ya faɗa din nan saboda haka suna da yawan musuma, da yawan jayayya shi yasa ba a san mutum mai yawan musuma, da yawan jayayya dan in jayayya ta yawa to dole za a ga gaskiya a ki karbanta za a ga ƙarya a danne gaskiya idan husuma ta yi yawa to haka ba a san mutum mai yawan husuma ya zo cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna shar'an nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyama al aladul khasm yana daga cikin mafi halakan mutane mafi sharrin mutane a wajen Allah ranar tashin alkiyama mai yawan wato asalin husuma da kuma wato nokewa da ture gaskiya a cikin husuma saboda haka ba a son wannan siffa ce ta munafikai wa idza ahada ghadab idan kuma yayi alƙawari wannan al'ahad shiga wata yarjejeniya ghadar sai yayi ha'inci sai yayi yaudara a cikin ta an amince masa yayi yaudara a cikin wannan abin da aka amince masa akai qala hada hadithun hasanun sahih da haka waɗannan hadisan duk abin da suke nuna mana waɗannan miyagun sufofi ne waɗanda yake kyautuwa ga mumini ya nisance su قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الله ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه إن ونن سند ليقباتنا عبد الله بن أمر قال هذا حديث حسن صحيح وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل كما يندى بيان يقبات نفاق منافرشي كودين أيكي ko kuma na ƙudircewa. ma'ana an ce na kudircewa irin munafukai, alladina yaktumuna al-kufra wa yuzhiruna al-iman irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da dai sauransu waɗanda suke wato ƙudirce kafirci a zuciyarsu suna bayyana cewa su muminai ne wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi irin waɗannan su ne masu nifaq i'tiqadi to malai yace waɗannan hadisan kamar yadda aka bayyana nifaki ne wanda yake na aiki a aikace ma'ana bai fada cikin irin wancan ba wa inna ma kana nifaku takdibi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam malai na ce wanda suke ganin cewa irin wancan munafircin na wato a ɓoye kafirci a bayyana imani na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yasa saboda a wannan lokacin Allah yana bayyana ma annabinsa suwaye suwaye masu irin wannan Allah yake wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi kenan Allah ya bayyana masa suwaye da haka duk cikin su wanda ya mutu ya hana annabinsa cewa kar ka tsara tsaya ka mishi sallah kar ma ka tsaya kabarinsa innahum kafaru billahi wa rasuli to kage a yanzu a irin wannan lokacin ko da mutum yana da irin wannan nifaq wanda yake itikadi ne wa zai zo ya bayyana cewa wani munafiki ne irin wannan ba wanda ya sani saboda haka ba a irin wannan hukunci amma mutum yana yin aiki da za a ce aikin wannan irin aikin munafikai ne gane ko domin su ne masu irin wannan ayyuka ne a ba sa jin kunyar su yi ƙarya a gaban annabin Allah sai su zo su mishi ƙarya idza ja'aka na? قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah fa ya san ƙarya suke yi amma za su ce su ba haka ba an gane ko to yace hakaza ruya anil hasan basri shay'un min hadha annahu qala an nifaqu nifaqat cewa munafurci kashi biyu ne Nifakul amal wa nifaqut takdhib akwai munafurci na aiki mutum a aikacensa ya dinga aiki irin na munafukai akwai kuma nifaqut takdhib na ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata Allah da ƙaryata addinin musulunci wannan shine nifaqut takdhib Allah ya tsare mu daga dukkan su قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن علي عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه wannan hadisin duk da yake sanadin shi yana da rauni da wani ɓangare na ma'anarsa to amma dai gashi ya zo Tirmidhi ya kawo shi shi ma ya raunata sanadinsa cewa idan mutum ya yi alƙawari kuma yana da niyya a zuciyar shi cewa ya cika wannan alkawarin sai bai cika ba cewa ba laifi a kansa to kaga wannan yana da rauni ya ci karo da waɗancan hadisan da suka zo da wannan saba alkawari ayin kayan alkawari ya kamata ko da kayi niyyar cika to ka cika in ba wani uzuri mai ƙarfi ya hana ka ba an gane ko in wani uzuri mai ƙarfi ya taso wanda ya fi ƙarfin ɗan adam ya zama ba yanda zai yi to wannan uzuri ne in gane ko amma ba a son karya alkawari shi yasa Tirmidhi shi ma ya yace hada hadithun gharib wa laysa isnaduhu bil qawi Ali ibn Ali ibn Abd ala thiqa wa la yu'rafu Abu Nu'man wa la Abu Waqqas wa huma majhula ma'ana ba a san uh, matsayin a wajen malamai ba akan samu malamai su yi sabani akan hukunci akan wasu mutane na sanadi ma'ana wasu su yi shiru akan su ba wanda yace a'a amintattu ne ko kuma a'a ba amintattu ba ne sai a samu hukunci an yi shiru a kansu ko kuma a wani ya faɗi wata kalma da take nuna raunin waɗannan mutanen kama a ce yana rawaito hadisai waɗanda suke sun saba da hadisai na gaskiya a ce eh, lahu manaki yana rawaito hadisai waɗanda suke munkarai ne in gane ko to irin waɗannan mutane ne da majhulat in aka same su a sanadi akan iya cewa sanadin wannan hadisin bai inganta ba kuma ba za a yi aiki da shi ba har sai an samu ya tabbata ta wata hanya mai ƙarfi an gane ko in aka samu a ce ya zo ta wata hanya wacce take mai ƙarfi to sai a yi gini akan wannan qala babun ma jaa fi sibabu ma jaa sibabul mu'mini fusuq babi abin da yazo cewa zagin mumini asabbu shine zagi da suka at'an imma bin nasabi ko a cikin dangantaka ko kuma a cikin aikin mutum ba a cikin mutuncinsa ko wani abu dai ko siffa daga cikin siffofinsa mutum ya yi suka a kan wannan wannan shi ake kira zagi ko ɓatanci ta ambatar iyayensa ko magabatansa ko wani abu nasa wannan duka sab ne in gane ko to wannan shi ma abu ne wanda yake haramun domin hadithi ya gabata almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi ai musulmi na kwarai shine wanda musulmi suka kubuta daga harshensa ma'ana bai furta mummuna abu akan musulmi dan uwansa wa kuma baya auka masa da cuta ta hanyar amfani da hannunsa to wannan sai yazo yana zagin musulmi yana batanci ga musulmi to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fasikanci ne ma'ana saban Allah ne in an ce fasikanci saban Allah duk da yake fasikanci yakan iya kaiwa zuwa ga kafirci gane ko yakan kai iya zuwa ga nau'i na kafirci to ya kawo hadisi wanda yake hani akan wannan mummunan ɗabi'a ta zagi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani mutum ya zo ya tsaya kan ɗaya daga cikin sahabbansa yayi ta zagi yayi ta zagi wannan sahabin bai tanka masa ba yayi shiru can wannan sahabin da ya ga zagin yayi yawa ya kasa hakura sai ya mayar mashi yana mayar mashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mashi sai ya tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sahabin ya koma ya same shi ya ce ya rasulullah wane ya zo ya hau kaina yana ta faɗa yana ta faɗa ban tanka masa ba baka ce mashi kuma baka hana shi ba amma lokacin da na rama sai ka tashi ni sai naga kaman wato ban fahimci wannan abun ba ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da yake zagin kan nan Allah madaukakin sarki ya aiko da wani mala'ika yana tare ma zagi duk abin da ya faɗa akan ka zai ce akan shi ne har sai da ka tanka masa sai mala'ikan kuma ya bar wajen da haka ni na tashi da haka mutum in zai ma zagin duniyan nan zagi dai baya tabo zagi bai fitowa a jikin mutum inda zagi yana tabo ya fito a jikin mutum da annabawa Allah sun fi kowa yawan tabo a zage su a ce boka, a ce matsafa a ce mahaukata a duk ba abin da ba a faɗa ba amma wannan bai bata su ba saboda haka zagi bai fitowa a jikin mutum an gane ko kuma zagi sai dai ɗaukaka darajar wanda ake zaga din kuma ya ƙara wato ayyukansa kyawawa domin duk wanda kake zagin sa ma'ana kana kankare masa wasu abubuwa ne na kurakurai to shi yasa aka yi hani a kansa قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الحكيم ابن منصور الواسطي عن عبد الملك ابن أمير عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fada da musulmi musulmi yayi fada da dan uwansa wannan butulci ne da yake kai mutum zuwa ga kafirce ma ni'imar Allah fada mutum yayi fada ko dai ka dauke shi a ma'anar alqatlu na ma'anar fada ko kuma na qital ma'ana mutum ya kashe dan uwansa musulmi domin wanda ya kashe dan uwansa musulmi ya ya ketara haddin Allah to haka nan kuma wanda yayi fada da dan uwansa musulmi wannan butulci ne domin musulmi yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwah haka nan almuslimu akul muslimu la yadhlimuhu wala yahqiruhu wala yakhdhuluhu haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana duk abin da zai jawo fada ba a san shi tsakanin musulmi to duk wanda ya batan nan fadan nan wato ya ya ya butulce ma ni'imar Allah ne da Allah ya yi ka musulmi ya tsare kai tsare mutuncinka kuma har ka zo ka dinga auka ma dan uwanka musulmi to wannan butulci ne da yake kai mutum zuwa ga kafirce ni'imar Allah babu zagin musulmi kuma wannan fusuqun fasikanci ne saban Allah ne alfisqu huwa alkhuruju an ta'atillah shine saba ma Allah barin tafarkin Allah wannan shine abin da ake kira fasikanci shi yasa Allah ya ambata a cikin abin da ya shafi aikin hajji cewa rafaku da jidal wannan duka da kusur ya hana domin fasikanci ne an gane ko sai ya ce wa fil babi an sa'ad wa abdullahi ibn mughaffal radiyallahu anhuma قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر dama lafazi daban-daban lafazin farko ya sha bamban da wannan na farko shine qitalul muslimi akahu kufrun lafazi na biyu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu saboda haka wannan shine hikimar lafazan suka zo daban-daban qala hadha hadithun hasanun sahih kenan ana magana akan imani ne magana littafi ne da yake magana akan imani duk mutumin da ya sifanti da siffa ta imani baka zuwa ka auka masa baka zuwa ka soke shi baka zuwa ka aibanta shi saboda me saboda innamal mu'minuna ikhwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd cewa mu'minai maza da mu'minai mata sashin su yana jibintan sashi baka maganar ka zo ka soke shi ka aibanta shi kaman kana sokan wannan siffa ta shi ce ta imani qala babu ma jaa fi man rama akahu bi kufrin nas'alullah al'afiya babun wanda ya jefi dan uwansa da kalma ta kafirci wa ma akthara ma yasta'milu hannasu yau mutane da yawa a yau sai su dinga jefa ma ƴan uwansu kalma ta kafirci wannan ka jefa mu mutum kalma ta kafirci ba ba wai abu bane wanda yake karami abu ne babba domin in ka ma mutum musulmi wannan hukuncin to akwai abubuwa da suke biyo bayan wannan domin dole ka halatta jininsa ka halatta dukiyansa inda har ka mishi hukuncin kafirci shi yasa malamai suke taka tsantsan wajen kafirta musamman a ce eh, kufurun eh, mu'ayyan ko kuma ka ayyana mutum ka ce ai wane ka ayyana shi cewa kafiri ne wannan magabata fa manya-manyan magabata irin su Imam ahmad da sauransu zan dai ba za ka kwatanta sanin mu da nasu ba ko tsoron allah mu da nasu ba ko sanin cewa wane mai saƙo ne da wane mara saƙo ne ko zai iya barin addini da mu ba ba mu kai su sani ba amma sukan nisanci wannan kalmar saboda hatsarinta kuma da abin da hadisan suka kunsa na cewa duk wanda ya gaya ma dan uwarsa ko ya jefi dan uwarsa da wannan kalmar idan kalmar ta zama haka ne to shikenan haka ne a wajen Allah idan kuwa ba haka bane wannan kalma to shikenan faqad ba a biha ahaduhuma za ta dawo kan ɗayan ba. kuma malamai sukan sa ka'idoji da za a bi wajen a ce mutum kafiri ne kafiri ne ana cewa bawabitu takfir dole sai ka tsayar ma da mutum hujja dole sai ka karantar da shi dole sai ka bayyana masa sai ya gane sai ya san abin da yake akai ba akan shubuha bane abubuwa suna nan da yawa wanda irin wannan lokacin kawai da kun samu sabani da mutum akan wata mas'ala da bata taka karata karya ba zai cewa na fa ina ganin ba musulmi bane ma'ana ba musulmi zai cewa na bai da aqida ai duk wanda kace bai da aqida kana nufin bai da aqidar imani da Allah kenan ko haka kawai sai ka samu sabani da mutum dan sabani wani lokacin ma na kasuwanci ne wallahi sai ka yana neman kafirta wani to wannan kusu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan ku duba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Usama ibn Zaid an zo yaki ya tsaya akan mutum da sa mutumin nan ya furta kalma ta la ilaha illallah ce ashhadu an la ilaha illallah duk da haka Usama ya ce ƙarya yake kashe shi labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a qataltahu ba'da an qala tilkal kalima yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi wannan kalmar ya ce wallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ya faɗa ne saboda tsoron mu ya ce hal shaqatta an qalbi yanzu ka tsaga kirjin shi ne kaga abin da ke cikin zuciyarsa shi yasa ake hani akan kafirta mutum saboda baka san me ke cikin zuciyarsa magabata da yawa wanda malam zai kawo misalan su sukan ce huwa amalu amalan kufur ko amalan kuffar yana aiki irin aikin kafirai akwai kufur da yake zahir ne na fili ne kamar wanda Allah ya kafirta su kamar waɗanda suke ahlul kitab Allah yake laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalatha wanda yace Allah ɗayan uku ne wannan kafiri ne ba wani abin nan akansa ko yace annabi Isa dan Allah ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wannan kaga duk kafirai ne ko mutumin da ya fito kili-kili karara da saninsa da hankalinsa da komai nasa ya ce shi ya karyata alkur'ani ba zancen Allah ba ne to amma mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana fuskantar alƙibla ya yi ibada ko ta aikin haji ko menene kuma sai ya zo wani abu ya saɓani haji sai ka ce mishi kafiri ka zartar mishi da kalma ta kafirci to wannan babi ne mai girma in gane ko babi ne wanda yake babba sosai yana da kyau a zamanto masu yin taka tsantsan akan irin wannan shi yasa malam ya kawo hadisai kuma hadisai masu inganci قال حدثنا أحمد Ibnu منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى Ibnu أبي كثير عن abi كلابة عن ثابت ابن ضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولا ولا عن المؤمن ولا إن المؤمن كقاتل ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتل ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laisa alal abdi nadrun fi ma la yamlik bawa bai da bakance akan abin da bai mallaka ba wanda akwai wani sababi na hadisi wata mace ta bace wani lokacin ko kuma an biyo ta za a cutar da ita sai alkaswa taguwar manzala sallallahu alaihi wasallama sai matar ta hau kan taguwa ta tsere ma waɗanda suke nufinta da cutar nan har macen ta kubuta kafin ta kubuta cewa ta yi lallai in Allah ya kubutar da ni sai na soke wannan taguwar taguwar ba ta taba ce daman nazir shine mutum ya rataya yin wata biyayya ga Allah amma akan wani abu da zai samu ce idan Allah ya warkar da mara lafiyan nan sai na yi kaza idan Allah ya ban nasara akan kaza zan yi kaza idan Allah ya bai iko na ciribar kasuwanci kaza zan yi kaza wannan shine annazar siffa ta kwarai shine duk wanda yayi nazar mafi kyau ya cika da nazar dinsa Allah ya yabi sa na kwarai masu cika nazar ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah ya yabe su akan wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'ti Allah fala ya'tihi duk wanda ya bakance zai yi biyayya ga Allah ya cika wanda ya bakance zai saba ma Allah kar ya cika to abin da baka da mallakar shi baka bakance a kansa an gane ko ka ce misali idan Allah ya mun kaza to bayin wani sai na yanta su bai ba naka bane baka da iko a kansu saboda haka mutum bai bakance akan abin da bai mallaka ba eh idan abin da mutum ya mallaka ne ya ce na yi alkawarin idan kasuwancin nawa na ciliba. to gidan nan nawa zan maida shi makaranta ko zan maida shi gidan marayu ko wannan naka ne amma ba na wani ba ba a bakance da abin da mutum bai mallaka ba abin da mutum ya mallaka da shi yake bakance a kai wala inul mu'mini ka qatilihi duk wanda yake la'anan mumini kamar ya yaƙi mumini din ka la'anci mumini ka ce Allah la'anarwa Allah akan wani to wannan kaman wanda wato ya yaƙe shi ne domin la da shi daga rahamar Allah maɗaukakin sarki ne wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka kafiri haka nan duk wanda ya yi kagema mumini da kafirci mutum ya kalli mumini na kwarai ya ce wani kafiri ne mumini na kwarai amana billah wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi kuma bai zo da wani abu wanda yake rusa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba kamar yadda an faɗa musamman a irin wannan lokacin wani masallaci ne kaɗai ya raba su akan manufofi na rayuwar duniya wani fahimta ce ta raba su akan irin fahimta ta ila saɓani na matsaloli to duk wannan fa ba abu bane da zai kai cewa na kafiri an gane ko kafin mu yi sabani ko kafin sabani ya zo al'umma ƙarshen al'umma sahabbai sun yi sabani amma ba wanda ya la'anci wani a cikin su Abubakar da Umar radiyallahu anhu sun yi sabani a matakai da yawa sun yi sabani akan masu ridda wanda suka ce ba za su ba da zakka ba Abubakar ya ce lallai sai ya yaƙe su Umar ya ce kaifa tuqatilu qauman shahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa man qala dhalika faqad asama malahu wa damahu amma da aka zo aka daidaitu kuma eh, abubakar bai fushi ya ce to kai umar allah la'anar allah a kanka ba tunda ka saba ma shugabanka ba umar kuma bai zo ya ce la'anar allah kan abubakar ba suna sabani sabani kuma wanda yake na fahimta ba sabani irin namu ba saboda haka sukan yi sabani a tsakankaninsu za ka ga an samu an yi sabani tsakanin aisha da abdullahi dan umar akan wata matsala abdullahi dan umar yana ganin cewa kukan mutuwa azaba ne ga mamaci ta ce la abdullahi dan umar ba haka bane ko haka nan ana sabani tsakanin su akan wani nau'i ko na kasuwanci ko wani abu amma bai hana su zo su rungumi juna su karɓi juna saboda me saboda su saba tsakanin su na gane abin da yake daidai ne haka nan wanda suka biyo bayan su kayi kai karance karantanka gaba ɗaya ba za ka ga inda aka ce imamu malik ya la'anci shafi'i ba kuma zaka ga masail malik ya saba ma shafi ba za ka ga inda aka ce imamu abu hanifa imamu malik ya la'anci abu hanifa ba ko ka ga inda aka ce misali imamu ahmad ya la'anci malik ko wani ba babu amma kuma ya talifun kowa da akwai abin da fahimtarsa ta kai shi zuwa gare shi na wani dalili mas'ala sai aka a ce ai ikhtalafa ulama qala al imam ahmad kaza wa qala malik kaza wa qala hada kaza amma wanne yana sa su la'anci junan su to mu sai kaga sabanin da bai taka kara karya ba ana kaurace ma juna ana fushi da juna saboda me saboda ba gaskiyar ake so ba Imam Shafi'i yana cewa wallahi ma nazartu ahadan illa wajitu anna al-haqqa ma'ahu yace ban taba munazara shine bincike akan gaskiya na wata matsala tsakanina da wani ba face sai nayi burin gaskiyar ta fito a harshensa to mu a sabani yanzu duk wanda ya sabani da wani shi shi yana so ya zama shine a sama wancan a kasa to shi yasa ko da wancan din ya zo da gaskiya zaka ga gaskiyar amma yake ce kai baka yarda ba saboda me ba ta wajen ka ta bayyana ba saboda haka kaga irin wannan abubuwa duk kuskure ne da haka ya kamata mu gyara mu dena. wa man qazafa mu'minan duk wanda yayi kage ya tunkuɗa ma mumini kalma ta kafirci fa huwa ka kafiri kaman ya yake shi wa man qatala nafsahu bi shay'in duk wanda ya kashe kansa da wani abu wannan yayi gaggawa yayi ma Allah butulci yayi fito na fito da Allah mutun ya ga rayuwa ta masa wahala ya dauki guba ya sha ko ya dauki igiya ya rataye a sama ya hau kujera ya tunkuɗe kujerar ya rataye kansa ko ya dauki makami ya kashe kanshi da shi an gane ko wannan shine ma'anar wannan to duk wanda ya kashe kanshi da wani abu to azabahu Allah bima qatala bihi nafsahu al-qiyama Allah zai mishi azaba da wannan abin da ya kashe kanshi da shi ranar tashin al-qiyama mana idan guba ce haka zai yi ta kwankwadar wannan gubar ranar tashin al-qiyama kuma tana mishi wannan radadin kuma ba zai mutu ba azabar shi a wajen Allah kenan Allah ya tsare domin ya nuna bai yi godiya da halin da yake kanshi ba ko kuma yana fushi da hukuncin Allah kanshi in wani hali yake ciki idan mutum musiba ta same shi ko kuma wata jaraba ta same shi ko wani kunci ga waye kamata ya koma kai kukan shi zuwa ga Allah ba ya shi da hukuncin Allah ba domin Allah yana jaraba sa ne ta hanyoyi daban-daban Allah ya ce wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa nabluwakum bi shari wal-khayri fitna wa ilaina turja'un to sai mutum wani sai kaga Allah ya jarabe shi sai ga ya kasa turewa a cikin wannan jarabawa da Allah ya masa kuma shi mumini rayuwarsa daga farkon ta har ƙarshe jarabawa ce in dai mutum zai imani da Allah to yana cikin jarabawa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-dhara'u wa zulzilu hatta yaqulu rasulu wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ahasiba an-nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablihim saboda haka in dai mutum yayi imani da Allah to hanya ce ta samun jarabawa dole sai Allah ya jaraba mutum kuma jaraba tana zuwa gwargwadon imanin ka da Allah madaukakin sarki gwargwadon yanda bawa zai samu jaraba A an-nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal haka nan la yazalu al-bala'u bil mu'mini hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa alayhi khati'a saka bala'i wannan kafara ne daukaka ne ga bawa kar mutum ya shiga cikin wata jaraba ya ga cewa to shi rayuwar nan ma fa ta ishe shi gara ma ya mutu gara ma ya bar rayuwar sai wani kaga ya kashe kansa sai wani ya dauki guba sai ya kurba wai shi ya mutu to ai wannan ba sauki bane ko kaga duk irin waɗannan abubuwa na musibu nas'alullah al'afiya mumini na kwarai alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muflihun duk wani mumini da musiba ta za ta same shi mai da ita zuwa ga Allah madaukakin sarki ya koma ga Allah domin Allah shine mai bada mafita Allah shi ya halicci ba ya san abin da yake tare da ba Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya san abin da bawa yake ciki shi ba abin da yake maslaha ne na bawa ya san abin da yake ba maslaha bane na bawa domin tun kafin Allah ya halicce mu ya san wa zai halitta ya san kuma menene za mu aikata ya san me ya dace da mu da abin da bai dace da mu ba saboda haka lallai dan ana cikin hali na kunci dan ana cikin wahala kila masara ta yi tsada ko kuma wani ya neman gashi ko ina kawai ta tushe ya tashi ba abin karyawa a gida to ya tuna da magabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana uku ba a dora tuwa gidansa ba ba tukunya a gidan kwana uku kuma in ya shigo gidan ya ce menene a cikin gidan aka ce babu ya ce to shikenan ni na wuce da azumi alaihi salatu wasallam ko afdalul khalq ba wanda ya kai shi daukaka amma yake hakuri da wannan halin to mu me muke da shi wata daukaka ce muke da ita da ba za mu yi hakuri cikin abin da Allah ya daura mana ba wani in yana furta magana sai ka dinga mamakin kaman wannan mutumin ba cikin musulmi yake ba in yana faɗan wasu maganganu sai ya dinga ɗaukan duk bala'in nan ya ce ai mutum ɗaya ne ya kawo mana ai inda ba dan Buhari nan ba duk da ba mu shiga wahalar nan ba da al'afiya mutum ɗaya ba zai kama ƙasa bala'i ba kuma mutum ƙasa ba zai yi mutum ɗaya ba zai yi kasa bala'i ba ai inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ai Allah da yayi mu shi ya jarabe mu da wannan jarabawa saboda haka kada imanin mu ya tafi wani waje a'a ai saboda kaza ai shikenan katin kuri'an mu yana nan sai mun kawo canji la Allah ne mai kawo canji idan mutane sun canja kansu idan mutane sun canja kansu wannan kati bai isa ya kawo ma canji ba wannan da kake tsammanin zai kawo ma canji bai isa ya kawo ma canji ba matukar Allah bai kawo canjin ba matukar kuma mu ba mu canja ɗabi'unmu da mu ba da muke ciki ba saboda haka ya ah, haka za a yi ta mishi azaba har zuwa ranar tashin alkiyama ah, ranar tashin alkiyama za a yi ta mishi azaba wannan ba yana nuna cewa zai dawwama a wuta ba eh za a mishi azaba gwargwadon abin da ya aikata na laifi kuma in Allah ya so ya yi rahama gare shi ya cire shi a cikin wannan azaba wa fil babi an abi dhar um, wa ibn umar qala hadha hadithun hasanun sahih qala haddathana qutayba an malik an abdullah ibn dinar an ibn umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala in ayyuma rajulin qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma ayyuma ayyu wannan lafazi ne min alfazil umum da yake gangamewa kowane mutum kowaye ayyuma rajulun kowane mutum ne kala li akhihi ya gaya ma dan uwansa cewa me ake nufi da akhihi akhihi fil iman akhihi fil islam ya ga dan uwan shi musulmi misali dan uwan shi musulmi ko dan uwan shi mumini wani abu ya hada su ko abu na rayuwa ko abu na abin nan sabani a cikin matsala ta addini musamman masail far'iyya yanzu da suka yi yawa wani ya ce a'a ai in an dago daga sallah sai an zauna an tsuguna an huta tukunna ya ce wallahi in kai haka ba kai daidai ba wani ya ce kuma an kai haka shikenan wannan sallar taka ta karbu ba ma kai wanda ma zai buga ma kalmar kafirci akan wannan to irin waɗannan masail din Allah ya ce fa wala yazaluna mukhtalifi illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqa mutane ba za su gushe ba suna sabani sabanin nan yana nan kuma matukar annabin Allah baya cikin al'umma to ai ba inda za a yi a warware wani sabani daman sabanin shine in yana cikin al'umma in aka yi sabanin Allah ya saukar masa da wahayi ya bayyana ma mutane to Allah ya dauke shi sai a koma ga littafin Allah sai a koma ga hukuncin Allah wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzon shi ba wai wani da wani bane za su ne mana wannan sabanin mu koma littafin Allah mu nemi malamai masana Allah masu tsoron Allah masu faɗan gaskiya ko akan su ne in muka samu wani sabani su bayyana mana me ake nufi mu koma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama eh muna da cikin wani sabani abu kaza ba mu gane shi ba yaya neman tsaya akai ku koma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa karga ce a ah, ni gaskiya abin da aka gaya min kenan da haka ni na riga ba wanda zai sai canja min wannan gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza ka ce kai ga abin da aka gaya ma ko a ce Allah madaukakin sarki ya ce kaza ka ce kai a'a ga abin da aka gaya ma la farudduhu ila Allah war rasul suna mayar da shi ne zuwa ga Allah kuma Allah ya umarni a mayar da gare shi da manzansa saboda haka duk wanda ya gaya ma dan uwansa cewa kafir al-kufru fa shine barin musulunci gaba daya barin imani gaba daya ƙaryata Allah da manzansa da barin addinin Allah mu ɗauke ta ma a ce ba a yi hukuncin ta haka akan abin nan ba yanzu haka kawai musulmi ya kalle ka musulmi ka san kana sallolinka guda biyar kana azumi kana tsare abin da yake tsakaninka da Allah kayi imani da Allah kayi imani akwai ran tashi alkiyama wani kawai kalle ke ce ma kafiri ya zaka ji ai akwai nauyi kai ba kalma ta kafiri ba ma ya ce fasiki fasiki kadai a ce ma mutum ba ta kai ma kafirci ba kai ba nan ba ma ya ce ma jahili ma in wani ya ce ma wani jahili ka duba yadda ranshi yake baci ba baya hakura to bare a ƙetare daga jahilci a koma har a kai ga kafirci shi ai wani kafiri ne nas'alullah al'afiya aka mu ji tsoron Allah madaukakin sarki wajen abin da zamu furta Allah zai tambaye mu akan abin da muke furtawa yawa tashhadu alaihim alsinatu ranan da harsunan su za su yi shaida a kansu wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqqul mubin ba mutum ba shi ke da wannan hukuncin ba hukunci a wajen Allah madaukakin sarki ne alqur'ani zai zai da cewa su wani kafirai ko Allah ya ce ah, waɗannan ula'ika humul kafiruna haqqan ko su ne waɗanda yufarriquna bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan ba ni bane zan ce ai wane shi ne kafiri haqqan Allah ne yake faɗa gane ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wani kafiri shi yasa malamai kamar yadda na faɗa suna kiyayewa su ce lallai wato eh, shine cewa lallai eh, kalma ta kafirci sukan ce mutum yana aiki aikin da zai iya kai shi zuwa ga kafirci ko aiki irin waɗanda suke na kafirai amma su ce wa ne kafiri ne ba sa faɗan haka sai dai wanda hukuncin kafircin shi ya tabbata bil kitabi wa bi sunnati wa bil ijma' wanda ya tabbata ga wannan kan babu kokonto akan wannan qala hada faqad ba'a biha ahaduhuma to ɗayan su fa wannan ta hau kansa ya tabbata shi din ne wa ma'ana qaulihi ba'a ya'ani aqarra ya tabbata cewa ɗayan su haka ne shine in ma dai wanda aka gaya masa wannan ya samu dukkanin dalilai da hujjoji na cewa kafiri ne to ta tabbata akan kafiri idan kuma ba haka ba shi daura mishi kalma ta kafirci da yayi ya kafirtar da wanda yake mumini ne to shikenan sai ya koma ya dauki nauyin wannan kafirta shi da yayi da haka sai ta koma kansa haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga abin da zamu furta wanda yake mummuna ne zamu tashi babi na 17 babu ma jaa fi man yamutu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah babun abin da yazo cikin mutumin da zai mutu yana mai shaidawa cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan shine fatan mu shine Allahumma ahina muslimin wa amitna mu'minin wa alhiqna bis salihin khayra khazaya wala Allahumma سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله